العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا illa إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا bayan aka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau darasinmu zai fara daga aya ta hamsin da hudu a cikin suratu zumar wadda yanzu nan alaran ma ya karanta mana kafin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya wa bayansa waɗanda suka wuce gona da iri wato suka yi sabo har suka yi israfi a cikin wannan aikata laifuffuka Allah ya ce kada su yanke ƙauna daga samun rahamar Allah domin Allah ta'ala shi ne mai gafarta zunubi gaba ɗaya kuma shi ne mai yawan gafara mai yawan jinƙai to da yake Allah ta'ala a waccan aya ya ce babu laifin da ya gagare shi yafewa ko don girman shi ko don yawan shi a wannan ayar sai Allah ta'ala ya ba da wato tsarin yanda ake yi a rabu da zunubi Allah ya ce wa anibu ila rabbikum waɗanda Allah ta'ala ya kira ɗin nan cewa kasu yanke ƙauna daga rahamar Allah Allah ya ce anibu kalmar anibu da kalmar tubu duka abu guda suke nunawa abinda suke nunawa irji'u ku koma ilallah taba ilallah ay raja'a ilallah anaba ilallah ay raja'a ilallah wato ku koma zuwa ga Allah ku komo zuwa ga Allah wa aslimu la da Allah ku dan yi hakuri wa aslimu la kuma ku sallama ma Allah ma'ana ku miƙa wuya gaba ɗaya zuwa ga Allah lahu gare shi shi kadai min qabla an kumul azabu tun gabanin azaba bata zo muku ba wannan ya gwada cewa idan ba a miƙa wuya ba kuma ba a koma zuwa ga Allah ba azaban nan ta kusan zuwa don haka Allah ya ce a yi maza-maza a koma zuwa ga Allah kuma a sallama wa Allah kafin zuwan wannan azaba domin idan wannan azaba ta zo Allah ya yanke hukuncin zai azabtar da wanda bai koma zuwa gare shi ba kuma bai sallama masa ba Allah ya ce sun malatun saruna babu wanda ya isa ya zo ya taimake ku akan Allah sai dai Allah ya taimake ku akan wani amma ba mai iya taimakon wani akan Allah don haka ne tun da ba ku da wanda za su iya taimaka muku to ku yi maza maza ku taimaka ma kanku ku dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala alaran ma sai Allah ya ce wattabi'u wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adab Allah ta'ala ya ce ittabi'u ku bi ahsana ma unzila أحسن mafi أنزل aka saukar zuwa gare ku mafi kyan abin da Allah ta'ala ya taba saukarwa zuwa gabaye baye shine alƙur'ani mai girma babu wani littafi na Allah wanda ya kai alkur'ani kyau ko kuma wanda ya fi alkur'ani kyau amma shi alkur'ani in mun shigo cikinsa to akwai mai kyau a cikin alkur'ani kuma akwai abin da ya fi kyau kamar yadda muka karanta kwanakin baya allazina yastami'una alqawla waɗanda suke karanta alƙur'ani idan sun karanta abin da Allah ya ce to sai su duba ga abu guda biyu wannan mai kyau wannan kuma ya fi kyau Allah ya ce to su ne masu zaɓar wanda ya fi kyau ɗin Allah ya ce yana cewa in tubudu sadaqati نعم Allah ta'ala ya ce idan za ka ba da sadaka kuma ka zo ka bayyana sadakar ka yi ta a bayyana kowa na ganinka madalla da abin da ka yi ka yi daidai amma menene ya fi Allah ya ce wa in tukfuha amma da za ka ɓoye sadakan nan hatta la ta'lama eh, yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu ka boye ba wanda ya gani banda Allah ka ba ma wanda ka bawa ya ya karba ya je ya biya bukatar shi Allah ya ce fa huwa khairul lakum to hakan ya fi muku alkhairi kun ga kenan ga mai kyau kuma ga wanda ya fi kyau wani guri Allah ta'ala ya ce wa in aqabtum wa Allah ta'ala nan ma ya ajiye mana abubuwa guda biyu kowanne halal ne wannan mai kyau ne wannan kuma ya fi kyau in an maka laifi Allah ya ce in ka yi uquba ma'ana ka ɗauki fansa gwargwadon abin da aka yi maka to Allah ta'ala ya ce wa in aqabtum bi misli ma uqibtum bihi ko wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi in an muku abu ba daidai ba za ku rama to ku rama daidai da yadda aka yi muku kada a yi mari ɗaya ka yi biyu kada a yi maka mari ɗaya ka yi mari ɗaya da zagi a'a fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi ku rama gwargwadon abin da aka yi muku wannan mai kyau ne wanne ne ya yafi kyau wala in sabartum lahu khairul lissabirina to inda za ku yi haƙuri to da haƙurin ya fi ma a ce ku rama alkhairi a gare ku waɗannan ayoyi mun karanta su da dama a lokacin da muka zo kan wannan aya na allazina yastami'una alqawla a hasana to don haka nan littattafan Allah gaba ɗaya, babu wanda ya kai can Alƙur'ani, balle ma ya fi Alƙur'ani, amma in an zo cikin Alƙur'ani. cikin abubuwan da Allah ya amince a yi akwai mai kyau akwai kuma wanda ya fi kyau Allah ka zaɓa mana aikata abin da ya fi kyau sai Allah ta'ala ya ce min sun malatun saruna wattabe wa hasana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu Allah ya ce ku yi maza maza ku bi wato ainihin a hasana ma unzila ilaikum mafi kyan abin da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga wajen ubangijinku min qabli an ya'tiyakum azabu, tun gabanin wato azaba ba ta zo muku ba tatan kwatsam ba shiri watakila azabar ta zo da zaran an gama bayani amma in kayi wuf kayi imani kayi abin da aka ce ka yi kafin azabar ta zo shikenan ka sha Allah ya ce kada ku bari azaba ta zo muku bagatatan ba ku shirya ba wa antum la tash'uruna alhali ku ba ku jin alama ko ƙanshi ƙanshin zuwan azaba ko wari warin zuwan azaba ko wata alama wadda ke nuna azaban nan ta kusa ko ajali ya kusa wanda za ka shiga kabari a fara yi ma azaba Allah ta'ala ya ce ku yi maza maza ku ainihin miƙa wuya Allah ta'ala ya ce an taƙula nafsu na'am an taƙula nafsun ai li'alla taƙola nafsun wato dan kada rai wace rai ran waɗanda ake ma wa'azin nan ran waɗanda wato ainihin ake ta kira su yi imani sun kafin azaba ta zo kada fa wata a zo wannan rai wato ta riga cewa ya hasrata ya hasrata wato ya nadama alhasra abinda ake ce ma alhasra annadamatu shadida wato nadama mai tsanani wato wannan nadama mai tsanani shine ka ji mutum ta kai ga yana kiranta tamkar ka ce ya ibrahim ko ya harun ko ya garba wato kana kiran wani mutum wanda zai iya jin kiranka ya amsa ma saboda yana ganin lokacin da wannan nadama in ma ba ta kusa ya kamata ta gabato to wannan lokaci fa yayi ya ringa kiranta ya hasrata alama farratu fi jambillah wannan alif da aka kawo wato an kawo shi ne domin an cire ya mutakallim ya hasrata ya maimakon a kawo ya din sai aka bar wannan alif ya hasrati ya kamata ya hasrati wato ya asara ta wal billah ya nadama ta mai ainihin kin tuba din nan yake faɗa alama farrattu ai alama kasartu abinda na takaita wanda ban yi ba fi jambilla kalmar jambi da janib ma'anarsu guda wato ainihin a ɓangaren haƙƙin Allah abinda wato na taƙaita ban yi abinda ya kamata ba a cikin haƙƙin Allah to ya hasrata zo kamar yana kiran nadamarsa mai tsanani ta taho akan abin da ya takaita bai yi ba cikin haƙin Allah subhanahu wata'ala to wannan yana gwada me yana gwada wannan fa ba magana bace wadda mutum yake yi cikin zuciyar shi a'a magana ce wadda ya daga murya saboda idan damuwa ta kai damuwa idan takaici ya kai takaici mutum sai ya fito yana faɗin abin da ya ɗauka ma a cikin ransa ne kawai yake tunani sai ya zo yana magana da ƙarfi bai ma gane cewa ba tunani ne kawai yake yi ba saboda haka mai wannan magana ya ɗaga muryar shi yana kiran nadama shi ta zo ta ga irin halin da ya shiga saboda takaitawar da ya yi wato bai yi abin da ya kamata ba cikin ainihin wato biyayya shiga Allah subhanahu wata'ala yana kokarin wato ainihin ya kira ta dan ta kawo mai dauki ta kawo mai agaji Allah ta'ala ya ce wa in kunt ya ce wa in kuntu lamina sakhirina ko da yake wannan takaitawa da yayi ba wai yayi ta bane bisa kuskure ko kuma bisa rashin sani yayi ta ne saboda yana ɗaya daga cikin asakirina wato masu yin izgili izgilin nan ya ɗauke mai hankali yana izgili ga masu imani yana izgili ga addinin musulunci wannan ya cinye mai lokaci bai yi komai ba da zai masa amfani a ranar lahira shine Allah ta'ala ya ce wa in kuntu lamina sahirina ko da yake na kasance cikin masu izgile masu ba'a kaga wannan ya fi a ce ya ce wa in kuntu sahiran ko sahiratan in ka ce wa in kuntu sahiran bai kai kaman karfin ka nuna kai dama kana da wata kungiya wadda kai memba ne a cikinta su ne ne wata kungiya kungiyar sahirina masu yi ma'addini izgili kamar wata ƙungiya ce kuke da ita kun kafa ta don yi ma'addini izgili wato kuna da ƙarfi kenan kana da masu ziga ka kuma kana da waɗanda kake birgewa in kayi wannan izgili shi yasa Allah ta'ala bai ce wa in kuntu sakhiran ba sai ya ce wa in kuntu lamina sakhirina wato kaman ya ce yana daga cikin masu ainihin wato yin izgile da addini Allah ya kiyashe mu na'am

wato ko ta zo tana cewa lau anna Allah hadani inda a ce Allah ya shiryar da ni da a ce Allah ya shirya da ni lakuntu min muttaqina yau da wallahi na kasance cikin gungun jama'ar masu jin tsoron Allah waɗanda suka kafa ƙungiyar jin tsoron Allah da yau ina cikinsu kaga a nan ma ya fi ƙarfi akan ya ce lakuntu mutaƙiyan da na kasance mai tsoron Allah a'a ba shi kaɗai ba yau da ina nan cikin masu jin tsoron Allah nan da ina cikin tawagar sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka bi hanyar su yau da nima ɗaya daga cikinsu ne waɗanda suka ainihin wato taro suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to ya faɗi wannan ne ba wai dan yana zai iya zama mai tsoron Allah ba domin magana cewa lau annan hadani bata taso ba domin aya za ta zo ta bashi amsa ita ce ayar da malam zai karanta mana yanzu ya ce lau annan laha dani lakuntu minal muttaqina inda a ce Allah ya shiryar da ni yau da na kasance cikin wato gungun masu jin tsoron Allah to alaran ma wata amsa Allah ya bashi to zai karasa mana bayani wato rai tana faɗa don ta samu kubuta wai don a kyale ta yadda dama take kokari ta yi yaudara a nan duniya don a ƙyale ta a ci gaba da zama a tafiya tare da ita to ta ɗauka a lahiran ma haka abin yake ta ce lau an Allah hadani da kuntu minal muttaqina aw taqula hina tara azaba ko kuma ta faɗa a daidai lokacin da ta ga azabar da take ƙaryatawa. a nan duniya suna cewa ba a bi mata iduna in kunta mina sadiqina kawo mana azabar da kake mana alkawarin za ta same mu in ba mai imani ba in kai mai gaskiya ne to wannan azabar da suke karyatawa Allah ta'ala sai ya ce za su ce auta kula hina taral azaba ko ta faɗa lokacin da ta ga azaba ido da ido lau an li karratan inda a ce akwai yadda za a yi in koma duniya in ji maganar da da na ƙije in yi imanin da da na ƙi in yi ji tsoron allan da da na ƙije lakuntu minal eh, auta kula minal muhsinina wallahi da na fi karfin a ce mun musulmi ko mumini da na yi tsalle na kai matsayin wato almusinina wanda suka kai kololuwa wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala la kuntu min almusinina kun ga wannan maganganu wannan statement guda biyu wanda yayi yana nuna cewa da ya zama cikin ainihin wato masu jin tsoron Allah da ya zama cikin masu kyautatawa inda za a ba shi dama ya zo duniya a can baya in kun karanta suratul an'ami Allah ya ce da a ce zai yiwu ya koma duniyar da bannan nan da ya rayu yana yi har ya mutu ita zai koma ya ci gaba da yi Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna wato shi Allah subhanahu wata'ala ya san abin da zai yiwu ya san abin da ba zai yiwu ba kuma shi wannan abin da ba zai yiwu ba a cikin ilimin Allah Allah ya san inda zai zai kasance din to ya san ga yanda zai kasance mun karanta aya Allah ta'ala yana cewa walau aradul khuruja la adu lahu dan sai yake cewa law kharaju fikum law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdaru khilalakum hmm. wa la awdaru khilalakum yabghunakum fitnata wa bikum sammaruna lahum Allah ta'ala ya ce wato ga munafikai ana son su fito a tafi jihadi ta buka domin a je a ɗaukaka kalmar Allah a rufa ma manzon Allah baya ya je ya yaƙi arna suna da wadata suna da abin hawa suna da guzire suna da komi amma suka dinga 'yan dabaru ba su son so fitinta wannan ya kawo uzuri na ƙarya ya zo ya yi rantsuwa manzon Allah ya ce to shikenan tun da kana da uzuri je ka Allah ta'ala sai ya faɗa ƙarara ya ce Allah ta'ala ya san fitarsu ba ta da alkhairi ga musulmi shi da kansa ne ya tusa musu kasala Allah ya san kare Allahun bi asahun fasabbadahum waƙila qila ma Allah ya san fitarsu sharri ce inda sun fita laukar fikum inda sun fita a ku. ma zadukum illa khabalan babu abin da za su kara muku sai barna jita-jita za su dinga yadawa ba yakin za su yi ba suna iya zuwa ma su ba da asirin musulmi zuwa ga kafirai inda za a ba su kuɗi ma zadukum illa khabala wala auda'u khilalakum kuma da sun dinga zagayawa tsakaninku su shiga nan su shiga nan suna me suna yada ƙarairayi suna yada jita-jita suna yada abin da zai kashe wa musulmi gwiwa su kasa yin abin da ya kawo su me kun ga sai Allah ya hana fitar me yasa ya hana a iliminsa na gaibu ya san in sun fitan ga abin da zai faru kuma baya san wannan abin ya faru ya cutar da musulmi saboda haka nan sai ya zama ba su fita ba wani guri Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin kafirai sun shiga cikin garari Allah ya kawo musu jarraba musiba ta same su suka ce da Allah zai musu rahama ya tausaya musu ya ji kansu wato ya ji tausayinsu ya yaya musu wannan bala'i da sun gyara halinsu da sun gyara imaninsu da sun daina ɓannar da suke yi Allah ya san in ya yaye musu ma ba za su yi waɗannan abubuwan da suka faɗa ba sai Allah ta'ala ya ce walau rahimnahum inda a ce za mu ji kansu din kamar yadda suka nema wa kashafna ma bihim min dhurrin mu yaye musu wannan damuwa da ta dame su lalajju fi ya amahuna da sun ƙara kutsawa da sun ƙara faɗaɗa wannan banna da suke yi to nan kuma sai Allah ta'ala ke cewa suna cewa lau anna lana lau anna li karra da a ce muna ina da damar in koma duniya fa akuna min almuhsinina in kasance wato ainihin cikin masu kyautatawa karra ai rajaa wato karra ila duniya komawa zuwa duniya da ainihin zan koma in zama cikin masu kyautatawa kun ga a dunkule mai wannan magana yana faɗa a kaikaice lokacin da yake duniya yana cikin musi'ina masu munanawa inda zai koma da ya canja ya koma cikin almusinuna masu kyautatawa kun ga an basu suna itirafi da kansu to sai Allah ta'ala ya ce ga amsa cewar lau anna Allah hadani to ga amsar ta bala ja'atka Allah ya ce bala a bari wannan zance do Allah ajiye wannan magana cewar law anna Allah hadani inda a ce Allah ya shirya da ni la kuntu minal muttaqin da na kasance cikin jama'ar masu jin tsoron Allah wannan magana da sake domin kuwa kad ja ka ayati ayoyi na sun zo maka alqur'ani ya zo ingantattun hadisan manzon Allah sun zo malaman sunna da suka ba da rayuwarsu ba biyan su albashi ake ba suke ƙoƙarin yada wannan addini sun yi ma bayani har yanzu Allah bai shirya da kai ba so kake Allah ya sauko da kansa ya yi ma wa'azi bai aiko maka manzo ba manzon bai bar maka alƙur'ani ba bayanan da manzon yayi don a gane alkur'anin baka same su bane baka je gurin malaman sunna ba ayati karja'atka ayati ayoyi na sun zo maka kuma ayoyin nan ga sunan cikin alkur'ani birjik waɗanda ke kiran a yi tauhidi waɗanda ke kiran a bar bid'a waɗanda ke kiran a yi ɗa'a ga hanyar aljanna a cikin wannan ayoyi ga hanyar wuta duka ayoyin sun yi bayani ayoyin sararin samaniya wannan saman aya ce kai ma kanka ayar Allah ne amma duk kai watsi da waɗannan ayoyi kuma kana cewa idan da Allah ya shirye ka Allah ya ce fa kazzabta biha sai ka ƙaryata waɗannan ayoyi wasta ka barta yi girman kai wa kunta min alkafirina ka kasance cikin kafirai kun ga nan in kun lura jimloli ne guda uku waɗanda Allah ya ƙalubalance maganan nan da yayi guda uku na farko Allah ta'ala ya ce kad ja'aka ayati kazzabta biha hakika ayoyina sun zo min ka ƙaryata da su ayoyina sun zo maka ka ƙaryata da su wannan sai Allah ya ce tana wato tana kalubalantar law anna Allah hadani law anna Allah hadani ai kar aka ayati baka zamta biha kun ga jumla ɗaya kenan jumla ta biyu wastakbarta kai girman kai shi kuma can ya zo yana cewa alama farrafu fi jambillah takaita wannan da nayi wato cikin biyan haƙƙin Allah ko ba da haƙƙin Allah cikin biyayya ga Allah ita ta jawo min wannan matsala Allah nan ya karyata shi a'a girman kai dai kai domin hakikanin abin da ya sa ka takaita din nan kana ganin ka fi ƙarfin a umarce ka ko wanda ya umarce kan bai isa ya umarce ka ba kun ga jumla ta biyu jumla ta uku wato dai anan abin da Allah ta'ala ke cewa a wannan jumla ta biyu laysa laysa nihayat amrika at tafaridu bal a'zam minhu wa huwa al-istighfar istighfar abinka laifinka ba wai na mai takaitawa bane ba na mai karamin laifi bane laifinka girman kai abinda manzon Allah ya ce in mutum ya tai lahira Allah ya ga girman kai gwargwadon kwaye zarra a zuciyar shi ya ce wallahi bai fita in ya shiga jahannama bai fita saboda shi ji da kai siffa ce ta Allah shi kadai ya ce alkibriya urida'i wato ji da kai rigata ce man na za a nefe tuhu duk wanda ya ce sai mun sa riga iri ɗaya ni da shi Allah ya ce wallahi sai na kare da ya shi shi Allah ya isa ya ji da kanshi huwa Allahul wahidul ahadu samad almutakabbir karare ya fito ya kira kansa almutakabbir a cikin alqur'ani almusawwir almutakabbir gashi nan cikin ƙarshen suratul hashari kaga kai in ka ce maka mutakabbir in an ce kai mutakabbiri ne wallahi an gama da kai amma me yasa kai baka da ikon kai girman kai baka da yi kai halittar ka akai baka iya biya ma kanka bukata ba wai wajen Allah ba har wajen yan uwanka mutane kana da bukata akalla kana bukatar tela dan ya dinka dan ya dinka ma riga ina kai baka iya dinki ba balle ka dinka ma kanka kana buƙatar wanda zai kera ma mota ka hau in ma maka kuɗi kana buƙatar wanda za ta dafa ma abinci ka ce don kai baka iya dafa abinci ba buƙatunka hatta wajen yan uwanka halittar Allah sun yawa to ga me za ka girman kai me za ka yi wa girman kai asalin ku ɗaya da wanda kake ma girman kan kai asalinka daga maniyi shi ma asalin shi daga maniyi Baban ku ɗaya annabi adam to gami za ka yi girman kai amma Allah bai da bukata a gurin kowa kuma ba wanda bai da bukata gurin Allah kuma babu wanda Allah ka jin tsoro kuma kowa dole ya ji tsoron Allah kuma ba mai iya ma Allah dole kai ko Allah na iya ma dole duk taurin kanka duk inda ka kai da taurin kai an ce ka yi sallah kaƙi ka yi azumi kaƙi ka bi iyaye kaƙi ka bi hanyar kwarai kaƙi to in Allah ya ce ma mutu ce ban mutuwa Wadda aka ce ka yi sallah ka ce ban yi to in an ce mutu ce ban mutuwa ba wanda ya isa ya sani in mutu shin kana iyawa wallahi ba mai iyawa in Allah ya ce yi rashin lafiya ce ban yi baka iyawa kai hadda bacci bacci wannan wato idan lokacin shi yayi to yana iya fin karfinka kana son kai karatu kuma bacci ya ce wallahi sai ka fara yi na kahin ka yi shi ko ka yi karatun nan baka gane komi sai ka bari ka sai ka yi bacci to don haka nan Allah ta'ala yake nuna mana wannan girman kai ne sannan can baya yana cewa Allah yana cewa wa kunta minal kafirina shi kuma yana cewa la kuntu minal muttaqina kun ga jumla uku kowace Allah ya kalubanci gaba gaba ta magana shi ya ce la kuntu minal muttaqina kuma gashi da kanshi ya to yana cewa wa kuntu minal kafirina a shecen duniya ya kasance cikin 'yan ƙungiyar kafirci 'yan ƙungiyar a kafirce ma Allah nan ya shiga ƙungiyar su kenan wanda suka ta an kai musu rijista Allah ya kiyashe mu to in an bashi ya koma duniya wallahi ƙungiyar nan zai sake komawa ruwa ya koma rahi in ka bashi in an da za a bashi kuma wai don Allah kaddara za a baka ka dawo duniya Allah ta'ala ya ce yawma tubaddalul ardu ghayra al-ardi ranar da ake mai da ƙasa ba irin ƙasar da kowa ya sani ba wallahi inda za a bashi ya dawo sokoto ko ya koma kano in kano ne garinsu wallahi bai gane ko ina wannan rana wa lokacin nan babu shi nan inda muke tafsirin nan bushiyoyin nan babu duk abin da ka sani babu babu kware babu tudu ɗa'an sabsaban lata rafiya a wajen wala amta ba kwana ba tudu ba rami ba gangare dutsen da ka sani ko ina ne wanda kake gani in ka kama hanya eh, kaje wajen kwatarkwashi kwatarkwashi lokacin nan ya zangare an baje shi iska ta kwashe duk dutsen da ka sani babu to ina za ka gane ma wata ƙasa kake in inda za a baka ka dawo kana rigima wa inda za a baka ka koma duniya to ba a bari in kana tsayawa kai aiki ka tsaya kai aiki sai Allah ya ce Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati da ranar alkiyama taral na kadhabu ala Allah duk waɗanda sun karin kai ma Allah ƙarya nan duniya ya buɗe baki ya ce Allah na da ɗa ko Allah na da 'ya'ya mata ko Allah yana da abokin tarayya ko Allah yana da mata ko ya taho ya ba da wani hukunci ya ce addinin Allah na kuma Allah ya san ba addinin shi ba ne shi bai ce ba manzon shi bai ce ba yamma Allah ƙarya to ranar da duk Allah ya kawo alkiyama duk waɗanda sun kai ma Allah ƙarya Allah ya ce za a ga husakunsu kirin ta inda za a gane waɗanda suka yi ma Allah ƙarya duk wanda ka gani ranar alkiyama da baƙar fuska fuska ba kekkeren kamar an sha ba gawayi to yana cin wanda suka yi ma Allah ƙarya nan duniya Allah ta'ala ya ce alaysa fi jahannama matwal lil mutakabbirina shin masu girman kai masu nuna isa jahannama bata zama tattalarsu ba bala ta zama kun ga dama Allah ta'ala ya ce inda ka gane mumini a lahira ka gan shi da farar fuska inda za ka gane arne a lahira ka ga fuskar shi baki kiran alaran ma Allah yana cewa yau mata biyar da wujuhun na'am فأما الذين توعدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا Allah ta'ala ce yau mata biyar wujuhun ranar da za ka ga fari sol suna kyalkyali suna haske kawar rana wata suwar wujo waɗansu fusako kuma bikikirin sun yi duhu abin tsoro ba kyan gani Allah ya kiyaye mu Allah ya ce to suwaye kamar an tambayi Allah ya ubangiji waɗanne ne fusakunsu za su yi baki kuma waɗanne ne fusakunsu za su zama farare sol sai Allah ta'ala ya ce fa amman ladina suwaddar wujuhum amma waɗannan da fusakunsu suka zama kirin sai a ce akabartum ba da imaniku kun kafirce bayan imaninku wato kun zan kafirai kenan kafirai su ne masu baka fuska ranar alkiyama Allah ta'ala sai ya ce fa zuqul azaba ku dandane azaba azaba iri iri azaba ta wuta azaba ta bakan magana yan wuta za su ta kiran maliku ya maliku liyaqdi alaina rabbuka علينا ربك wato ‘yan wuta za su ɗora kira ya maliku wato shi maliku mala'ika ne mai gadin wuta ya maliku ya maliku wato malaman tafsiri suka ce a ƙyale su su yi ta kira su ta kira sai sun daɗe sun yi shekara da shekaru ka san babu abu mai ciwo ka zo kana kiran wanda kake kira ga shi ga ka kai ka san ya ji ka amma ya banza da kai bai ko san Allah ya ruwanka ba bai ma san Allah ya halicce ka ba wannan abu da cewa yake to irin su irin wannan abu maliku zai ma yan wuta sai sun yi kira sun yi kira sun shekara da shekaru suna kira ya maliku liyaqdi alaina rabbuka ya maliku alaina rabbuka don Allah ga ma ubangijinka ya kashe mu mu huta bayan an wulaƙanta su an ƙi kula su an shekara da shekaru maliku na waiwaiwa ya ce kai ki suna. ku masu dawama ne a haka ba a kashe ku kuma ba a raya ku kuma ba a hita kuma ba magana mai daɗi wannan duka wani ɓangare ne na azaba ga wuta na ƙonawa ga magana babu daɗi ga ruwan da za a sha bai da kyawu ga ainihin washin wai mugunya nan sokoto da yake hausa ba ta yi kwarai ba ta yi kwari ba kwarai shi me suka ce mata mugunya a kurji ai ciwon kenan wannan ruwan da ke bubbugowa cikin ciwo mai warin nan mara kyau mai sunan shi eh timo a jambo jambo ciwo wato kurji in ya rika in kurji ya rika shine jambo ko yana dai to ruwan kurji ai fasara ce sunan shi nake so sunan shi kadai eh borde hillanci ne wannan borde hillanci ne ba hausa muke so na kure su Eh, na kure su ba su iya hausa ba eh so barde ko eh da fullanci barde an gane ko a kafartum ba da imanikum Allah ta'ala ce fa zuqul azaba bima kuntum takfuruna to kun je waɗanda duk aka gani da baka fuska kun je yadda suke to eh, masu farar fuska fa Allah ya samu cikin su wa amman Yabbas wajen wuhum Allah Ta'ala ce wa amma Ladi na biyar gas wujurwu. Amma waɗanda fisakunsu suka zama fari sol suna haske, suna ƙyarƙyari, Allah ya sa cikinsu. Allah ya ce waɗannan Fafira na Amadilla su suna nan tsundum. cikin rahamar Allah hum Khalidu khaliduna kuma ciki za su dawwama ba fita sun shiga kenan ba rana fita fara fuska har abada cikin rahama har abada jin daɗi kullum ya Allah ka ba mu jin daɗin lahira Allah ya ce wa yunajji Allahu alladhina taqaw wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi Allah ta'ala ya ce wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim kun ga an ba da labarin yan wuta Allah can karshe ya ce alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirina wato shin a cikin jahannama babu matattara kafirai ne akwai Allah ya ba da labarin nan ne ma su nan ne matattararsu nan ne wurin haduwa Allah ya kiyashe mu da wannan wurin haduwa amma sai Allah ya ce wa yunajjillahu amma Allah zai tseratar da na taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah tun can duniya suka ainihin wato ya aika masu tsoron Allah bi mafazatihim ay bi fawzihim mafaza ay fawz kamar yadda Allah ta'ala ke cewa inna lil muttaqina mafaza ai inna lil muttaqina fawzan masu jin tsoron Allah suna da babban rabo to masu jin tsoron Allah anan sune Allah ta'ala ce bi mafazatihim ai bi fawzihim wato Allah ta'ala zai tsayar da su saboda babban rabon da ya ba su wanda aka ba mu aljanna ina shi ina matattalar jahannama ba shi ba ita Allah ya ce la ya masu su'u wani mummunan abu bai shafar su ba ka ganin su da baka fuska ba ka jin su an gaya musu bakan magana wuta ba ta shafar su ba su shan wannan mummunan ruwa duka Allah ta'ala ce duk wani mummunan abu bai shafar su walahum ya haza nuna kuma ba su yin bakin ciki akan wahala da suka sha duniya kafin su mutu ya sha wuya wajen yaƙi ya sha wuya talauci an gaya mai bakan magana an zagi gemin shi an zagi hijabin ta, babu abin da ba yi mata ba to duk wannan bakin ciki na abin da aka yi ma duniya ko ainihin ya same ka duniya Allah ya ce ba su yin bakin ciki ko kaɗan daga abin da ya same su ko halin da suka kasance a duniya sun manta jin daɗin lahira ya ɗauke musu wannan bakin ciki ko tunawa ba su yi kun ganin Allah ta'ala ya ce wa yunajjillahu alladhina taqaw Allah zai tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah ya tseratar da su daga mi daga abin da waɗancan suka fada mi suka fada jahannama to waɗannan Allah ta'ala zai tseratar da su Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika na'am Allah ta'ala ce wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikinku wallahi sai ya biyo ta kan jahannama nan ne hanya zuwa gidan aljanna ƙatar ramina kuma an an ƙulla an sa gada saman shi kuma gadan nan kaurinta kaurin gashi kuma ta hireza kaifi gwargwadon kyautatawarka gwargwadon tsoron allanka gwargwadon yawan nafilfilinka gwargwadon saurin da za ka samu maza ka wuce ya Allah ka samu wuce cikin sauƙi. wani sai ya zo tsakiya ya rubta wani sai ya je can kusa saura kirin ya haye ya fado wani kuma sai ya wuce ma a ce ya ce wai ina wannan sadadi da aka ce ce ai ka wuce eh Pakistan kai insha Allah Allah ka hayar da mu to kun ga nan Allah ta'ala ya ce masu takawa za su tsira sun manu najin labe na takau Allah ta'ala ya ce amma za mu tsaye in an zo wannan wajen raɗi. babban matsalar sirade sai Allah ya kawo wani duhu ya kewaye da gurin duhu ne ba wata fitila da ke iya haska ma sai aikinka haka Allah zai kewaye wannan rami na jahannama wanda za a bi a wuce zuwa gidan aljanna a kewaye shi da wani irin duhu da baka taba ganin irin shi ba kai za ka tafi da fitila da za ta haska ma daga nan in in baka je da fitila ba wallahi baka ganin hanya Allah ka kiyaye mu to Allah ta'ala kun ga anan saboda ita taqawa duk mai taqawa mai jin tsoron Allah wallahi baka samu shi da girman kai balle har ya tafi gidan masu girman kai a lahira saboda ita taqawa mai taqawa kyawawan dabi'u na bin shari'ar Allah subhanahu wataala kaurace mu abinda Allah ta'ala ya hana aikata abinda Allah ta'ala ke son aikata ba shine tsoron Allah ba shi ku girman kai wata cuta ce cikin zuciya wadda ke kallon kowa bai isa ba wadda mai girman kai bai jin hankalin shi ya kwanta sai ya ga ya wulakanta wane ya kasa ramawa ya ci mutuncin wane kuma ya kasa yin komi to shi hankali na ya kwanta shi ya sa ranar alkiyama wato ukubar da Allah ke masu girman kai sai ya mai da su yan gajajjeru yan kudul kudul ga can ƙasa yi ta tattaka su nan duniya in ka taka mai girman kai wayo ne wai kai na Allah ka taka shi ba wai ka taka shi ba ka ɗan bugi gashi shi wallahi sai ya harare ka wa kai haka zo ka bugi gashi shi balle ka tawo ka taka shi wa kake to sai Allah ta'ala ya ce ai ta taka su lahira eh haka Allah zai musu wulakanci to ana bani takardar cewa a lokaci ya taho don haka nan nan za mu sa aya yan uwa abinda muka faɗi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh daukacin jama'a sun kallara a wannan majalisi saman goro-goron da bawul a birnin in sha Allahu wannan inda aka tsaya karatu kuma sai cikin tarawi da ta'ajjud ko hmm. kuma qiyamul layl to tarawi sallah ce wadda ake yi cin watan azumin ramadana wato bayan sallar isha ake yin ta kuma haka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta koyar ayi wannan sallah wato tarawih ayi ta bayan sallar isha wato ya danganta dangane da rakawoyin da ake yi abinda ya tabbata dai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ummul mu'minin Aisha tace manzon Allah bai taba karawa ba ko cikin watan azumin Ramadana ko kuma wato ainihin a watan da ba na ramadana ba bai karawa akan raka'a goma sha ɗai wani hadisi ya ambaci sha uku amma dai wanda malamai suka fi haɗuwa a kai raka'a goma sha ɗai wato ya yi raka'a hurhudu kowace biyu ya sallama kowace biyu ya sallama sannan ya zo ya yi uku wato in ya biyu ya sallama kuma ya guda ɗaya a matsayin wato witiri wannan shi shine abinda manzon Allah yake yi a matsayin wato ainihin tarawihi shi tarawihi ana yin kahin ayi amma tahajjud duk sallar da kai ɗan bacci sai da kai bacci sannan ka tashi kai ta to sunanta tahajjudi ko da shi wannan tarawihi in ba ka yi ba sai da ka je ka kwanta yi bacci da shi lokacin yin shi tun daga bayan sallar isha har kahin fitowar alfijir lokacin yin wannan sallah ne to in baka yi ba har sai da kai bacci ka farka sannan ka je kai to sunan wannan sallah qiyamul layli ce kuma sunan sunanta tahajjudi da kai bacci kahinta wannan shine fasara da malamai wato suka yi ma tahajjudi dangane da adadin wato rakawoyi galibi shi kan sa yan uwa suna tambaya menene wanda yayi tarawihi zai iya dawowa ya zo kuma ya tahajjudi to idan ya dawo ya yi tahajjudi raka'a nawa zai yi a tarawihi raka'a nawa zai yi a tahajjudi malamai abinda suka ce wato muna da abubuwa guda biyu kowanne ya halatta kowanne halan ne kamar yadda muka karanta waɗansu ayoyi ga abu guda biyu wannan mai kyau ne amma ga wanda ya fi kyau in kai wannan ka yi daidai in kai wannan kuma to ka fi yin daidai wanda ya yi tsaya raka'a goma sha ɗaya ɗin nan to ya yi daidai da abin da manzon Allah ya yi haka ya ringa yi raka'a goma sha ɗaya baya bambantawa tsakanin azumi da ba azumi ba bai ƙarawa da azumi bai ragewa to amma inda ake samun matsala misali kai kana yin tarawihi raka'a ashirin ko kana yin tarawihi raka'a goma sha ɗaya ko kana yin raka'a talatin da shida ko kana yin koma nawa kake yi malamai suka ce in dai za ka ringa yin biyu biyu biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama iya abin da Allah ya hore ma kai suka ce kayi daidai me yasa kai daidai saboda zamanin sahabbai musamman kuma sahabban da manzon Allah ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di ku yi koyi da guda biyun nan da za su biyo bayana a zamanin sayyidina umar ana yin raka'a har wato sama da wannan adadin da manzon Allah yake yi ana karawa akan wannan adadi kuma sayyidina umar da sauran sahabbai ba su iya ganin abin da ya saba wato su yi shiru da bakinsu amma wanda ya tsaya sha ɗaya to ba ka iya cewa kuma bai zaɓi abin da ya fi ba sai dai sha ɗayan kar a yi algus sai ka yi irin wadda manzon Allah yake yi don abin da umar na aisha take cewa yana yin raka'o'i guda hudu ya koma yin hudu sannan ya zo ya uku ya ce ce wannan hudun na farko la ta sa'al an tsulihinna wa hinna kar ka tsaya kana tambaya ba sai ka tambayi wato tsawonsu ba kun ga daga cikin irin yadda wani sahabi ya hikaito yanda irin wannan sallah take manzo ya zo ya yi karambani ya ji manzon Allah sallah irin wannan manzon Allah ya kama karatu bayan Fatiha ya kama suratul baqara yayi tayi yayi tayi yana tsammanin ko in an yi aya goma ko aya ashirin za a yi rukuyi ya ga abu bai ɗaya ba sai da aka karance ayatul suratul baqara gaba ɗaya. aya 280 da wani abu ya karance ta duka to ya ɗauka in an gama karatun suratul bakara za a yi ruku'i sai ya ji an wuce da ali imrana aka ci gaba annabi ya ci gaba da ali imrana kuma karatu irin na manzon Allah aya aya da tajawidi da komai ba esbris ba ya kama sai da ya gama ali imrana duka da ya kare al imran bai tsaya ba ya kama suratun nisa'i ya ci gaba sai da ya kare suratun nisa'i alarama izifi nawa kenan izifi goma izu goma daidai sannan ya yi ruku'i Allahu akbar to kai ma yi irin guda goma sha ɗaya irin wannan amma ka zo ka ce za ka riƙa da hammatan Allahu akbar kuma ka ce ka a ƙara to ai kai ma baka yi daidai ba kai irin wanda manzon Allah yake dogayen nan in dai ma mun ka za su iya jurewa ko kuma kai kaɗai kake sallan nan kar ka ɗauko adadi amma ka bar sura fiya saboda ainihin wato alguso sai ka yi irin wanda manzon Allah yake yi kar ka kara amma ka yi irin nashi to sai ya zama na ka zo kana yin ayoyi daidai aya biyu babu tajawidi cikin sauri kuma maza maza ka gama kuma in an kara ka zo kana ta jidali don me aka tsara akan adadin abin da manzon Allah yake yi to sahabbai sun ƙara amma ba su iya yanda manzon dan shi ma wannan sahabi in ban mance ba Abdullahi bin Mas'ud in ban mance ba yace wallahi hatta hamamtu bi amri su'in sai da nayi niyyar in yi wani mummunan abu aka ce mi kai yi. ya ce in janye in yi sallama in kama gabana eh ga mala abubakar adam an sashe limanci tashan mota ya kama sallah nan cikin tashan mota kuma sallan magariba to akwai wani dan daudu shi kuma daidai wannan lokaci ya ɗora doya akan wuta to ya ga ana sallah sai ya ce bari ya zo ya sallah kahin a sallama doya ta nuna alaramma ya kama suratul rahman bi ayi ala rabbikuma tukazziban yayi tai yayi tai dan daure ya ce oh haka kawai akida ba ɗaya ba daga kara doya ta da kone assalamu alaikum wa rahmatullah eh wai wai daga kara kuma akida ba ɗaya ba doya shi ta je ta kone assalamu alaikum wa rahmatullah shi ya hita ya ba alaran ma nan gashi zaune ya ba shi na ya ta doguwar surar shi ya kama gaban shi to in ka san mamun ka za su iya daurewa ba irin mamun alaran ma bane dan alaran ma eh to saboda haka wato abin da dai nake so in ce mana mu yi adadin amma mu yi irin na manzon Allah in ku kana son ka kalubalanci wanda ya kara to lalle kai ma kaka rage tsawon yadda manzon Allah yake yin tashi wallahu alam na ji an tambaya jiya karshen wannan tambaya cewa an ce mutumin da yake sallar tarawihi idan ya bi liman to in har Allah ya taimake shi ya kai ƙarshe tare da liman to za a rubuta mai kamar wanda ya yi kiyamun lailin daren nan gaba ɗaya to limamin da ya bi shi ko liman yana son ya ɗan rage shafa'i da wuturi bai kai ƙarshe ba sai ya yanke ya taho ya tafi ya sallama ya tafi sai wani liman ya taho to ya za a yi to da Allah ina so in tambaya 'yan wa'anan shi wannan mamun da yake tambayan nan shi da liman waye ba wani shi da limamin farko wa wabba wani to hadisin ya yace wanda ya bar liman ya gudu shi ya bar liman bai bari ba idan wani ya taho ya zo shi kuma zai yi ya bi shi yanzu ina in ina yin sallar farilla sallah ta farilla misali azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asubahi ina cikin jan sallah ina jan sallan nan sai alwallata ta ɓaci sai na kame hanci na na lalumo alaran shi ne a baya sai ya sauya daga dorawa zai yi ko kuma sabuwa zai yi sai ya dora daga inda na tsaya ni ko in je in in gyara alwala in tawo in bi haka ne ko ba haka ba to idan zai yiwu a sallah ta farilla ka dora akan wato ka yi limami biyu in ka yi limami biyu a sallar nafila mi bambanci ba wani bambanci kar ku wahalar da kanku sallaka tana nan in wannan liman na biyu ya taho ku karasa ba ka ganin wannan tarawihi ma da ake a makka in wani ya yi rabi sai wani ya taho ya karasa liman wani lokaci ma liman uku suke yi liman uku yake sallah kuma kowa yana jin yayi tarawihin shi saboda haka kaka matsawa kanka in liman ya taho na biyu bi shi ka karasa kamar yadda ake a maka in su da yayi sai shuraim yayi sai su bayyana shi kuma ya zo ya shafa'i da wutiri kuma duka maman suna nan suna tabin kowanne in ya taho ya wuce wallahu alam to masha Allah a halaga ta malam mutumin da ya wayi gari da arzumi hmm. sai uzuri ya turgo na rashin lafiya ko kuma tafiya amma an kai wani sashi na yini dauke da azumi ba Allah ya min hausa kwarai in gane mutumin da ya wayi gari da azumi to cikin yini to to an kai wani sashi na yini to sai rashin lafiya ko tafiya ta turgo ta tusgo wai zai yi tafiya ko ta samu ta samu to gasa ga tsamana yana da uzurin da zai ajiye abubuwan ga ɗayan wa'annan to ita aya abinda ta ce man kana minkum mariban aw ala safarin wanda ya zama ga azumi ya taho shi ko bai da lahiya ko kuma azumin ya kama shi daidai lokacin da yake kan tafiya kenan tafiyar ta riga azumi faruwa wannan ku yana azumin kuma sai tafiya ta kama shi ya riga ya ɗauki azumi abin da ya fi a haƙƙin wannan ya kai azumin nan don Allah ta'ala ya ce la tubdilu a'malakum kar ku bata aikin ku na kirki da kuka fara ku daure ku karasa tunda ainihin ya riga ya fara wannan shine abin da malamai suka fi zaba ya ci gaba da azumin nan da ya dauka tunda bai san zai yi tafiya ba ya riga ya dauki azumi to bayan ya dauki azumi kuma ga tafiya ta tusgo ko Eh, ta tuzgo to tun da tafiya ta tuzgo to ya karasa azumin nan wannan shine zaɓin malamai na farko waɗansu malamai sun ce in ya karya azumin nan duba da cewa da mazauni ne yanzu ya zama matafiyi kuma an halatta ma matafiyi ya sha azumi to anan suka ce bai yi laifi ba amma in Ni zai bari in zaɓa mishi maganganun malamai to ni na fi zaɓa mai ya ɗauki maganan malamai wanda suka ce ya ci gaba da azumin nan ya daure ya kai nan gaba kuma sai ya zan bai ɗauka ba wallahu alam to alaga ta malam mai tambaya na gwana neman ƙarin bayani amma ya kai mu ƙasa mai tsarki to ya ce yin nafila ko dawafi bayan sallar la'asar da ake a harami mm. shine yake neman ƙarin bayani to yin ita nafila akwai nafila ganin dama akwai nafila mai nassi a yi ta nafila wadda take tana da dalilin yinta to ita ba ta da lokaci kowane lokaci in dai wannan dalilin ya samu to a yi manzan Allah ya ce iza da khala ahadukumul masjida fala يجلس حتى يصلي فيه ركعتين idan ɗayan ku ya shiga cikin masallaci to kai ya kuskura ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu tukunna sai yayi sallah raka'a nawa raka'a biyu to sai Allah ya kaddare ya shigo masallaci bayan la'asar sai ya shigo masallaci bayan la'asar yana son ya zauna in yana son ya bi wannan umarni na manzon Allah me zai yi sai ya salla raka'a biyu amma inda a ce yana zaune cikin masallaci ba wai shigowa ya ba dama gashi nan cikin masallaci kuma an riga an yi sallar la'asar an riga an yi sallar la'asar ya ce bari da in yi nafila raka'a biyu haramun ne annabi ya hana tunda baya da hujja ta yin wannan sallar raka'a biyu ba shigo yayi ba wato ita sallah wadda ba ta farilla ba in ta kama a yi ta a kowane lokaci yanzu muna zuwa makaɗin da yake magana makka bayan an yi sallar la'asar sai a ce assalatu salatu rijali wan nisa'i salatu alal atfali rahimakumullah sai a yi sallar gawa shin ba sallah take ba sunanta mi sallah in ta kama an kawo gawan nan bayan la'asar ba a cewa yanzu ai la'asar ce ba a yin sallah sai a yi ta idan kana da wato an hana a yi sallah bayan la'asar sai da kai la'asar ka gama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tuna baka yi ashe baka yi ma azhar ba ya za kai sai ka ce ba a yin sallah bayan la'asar a'a sai ka yi sallan nan lokacin da ka tuna ta annabi ya ce duk wanda ya manta bai yi wata sallah ba to lokacin shi shine lokacin da ya tuna duk lokacin da wani ya bar sallah saboda bacci lokacin shi lokacin da ya farka saboda haka salloli masu dalili ana yin su kowane lokaci wallahu alamu to ala shiga ta malam ina hukuncin matar da ta yi ma mijinta kiyo hujjata ƙarshen dare ne kafin a gama wannan hidima kila al'ijir ya ce to. me a kiyo ya ce ce mai kiyo matar da ta hana kanta ga miji hujjata ƙarshen dare ne kila kafin a gama wannan hidima alhijir ya to mai yiwa bayan mijin ya yi suhur ya so ya kara wani suhur <laughs> to Allah ya kawo <laughs> ya zanyi ya zanyi Allah ya kawo ni garin fulani eh, ni kuma ina bahaushe sai hakuri eh Allah baka san kiyo <laughs> to matar da ta yi mijinta ta waye wato ta ƙi yadda da shi kuma yana buƙatar ta alhali lokacin da ya buƙace ta ba wai alfijir ne ya ceto ba kuma ba tana ganin kafin su kammala abin da suke yi alfijir zai cin musu ba to ta saba ma Allah kuma lallai manzon Allah ya ce idan mace mijinta ya buƙace ta ta kiyarda babu wani uzuri na shari'a to mala'iku suna la'antarta don haka nan a kiyaye to in akwai tsoron alfijir zai keto in dai akwai hujja ta shari'a bai yi wasu kammala abin da suke din nan face alfijir ya keto musu to gaskiya wato ainihin akwai abin da ake cewa saddar zari'a wato a kiyaye abu don kada abin da ake gudu ya faru kuma malaman usulul fiqh sun ce dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih in akwai wata banna da ake gudun kar ta faru to a hakura da jin dadin da ake son ayi dan haka wannan mata in a wannan suran ne ta yi shi gaskiya kake yadda Allah shi kiyaye to a Allah ga ta malam ya halatta in ana bin liman yana karatu ma mu ya rika bin shi sau ko ko shiru zai a lokacin da liman yake karatun sallah bayyane to ka kowa ya sa mai baki kuma kada kowa ya musharaka da shi sai a bari ya gama amma kun san akwai saɓani mai ƙarfi tsakanin malamai wato musamman akan karatun fatiha manzon Allah ya ce duk wanda ya sallah bai yi karatun fatiha ba a cikinta to ainihin sallarsa tauyayya ce wani hadisi wasu hadisai ma suka ce bai da sallah to wannan hadisi waɗansu malamai sun yi riko da zahirinsa dole ne mamu ya karanta fatiha ko bayyana liman yake karatu ko boye yake karatu abu huraira Allah ya kara mai yadda ya ba da amsa da wani ya mai irin wannan tambaya to ya zanyi idan shi liman na karatu bayyane sai ya bugi kirjin shi ya ce a fi nafsika ya farisi karanta kai cikin ranka ma'ana jiyar da kanka kakka bari wani ya ji naka karatu amma dai lallai ka karanta fata din nan to malaman hadisi ina ganin kamar imamul bukhari ya mayi littafi musamman akan tilasta karatun fatiha akan mamu waɗansu malamai sun kalli wato wani hadisi wanda bai inganta ba amma waɗansu malamai suna aiki da hadisi mursali man salla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda ya sallah a bayan liman to karatun liman ya wadatar mishi idan liman ya karatu ba sai ya yi ba sai waɗancan malamai masu cewa lallai fa sai an karanta fatiha suka ce karatun da ba na fatiha ba ba in karatu ba na fatiha ba ne to karatun liman ya isa mamamu in karatun fatiha ne to ainihin manzon Allah ya ce la salata liman lam ya ƙara'a bi fatihatul kitab ko bi ummul qur'an wannan magana tana da faɗi tsakanin malamai yan wana ɗaliban ilimi su ƙara bincike a kanta amma na san ga abin abinda aka ce idan mamu idan liman yana karatu musamman karatu bayyane kai mamu ba sai kayi ba saboda sabanin fahimtar waɗannan hadisai da kuma kamar yanzu kaga su imam malik shi yana aiki da hadisi mursali shi yana ganin hadisi mursali ma wato ya yi zama hujja saboda dama ba a karɓan hadisi sai daga wanda aka tabbatar da tsoron Allah shi to shi hadisi mursali shine wanda aka tunkuɗe sahabi tsakaninsu da manzon Allah ka ce annabi ya ce kaza kai ko baka ga annabi ba kuma baka yi zamani da annabi ba baka faɗi sarkar hadisin an wane an wane an wane an abi Hurera an abdullahi bin umar an ibn abbas an ibn mas'ud duk sai ka ji kawo waɗannan sahabbai sai ka sai ka jingina maganar daga wani tabi'i zuwa ga annabi to wannan abin suka ce malamin da kaga yayi haka in dai an shaidi tsoron sa to ba zai ma annabi ƙarya ba ya ce annabi ya faɗi abin da bai faɗa ba to gaskiya kamar yadda na faɗa mas'alan nan tana da tsawo kuma malamai sun wasa kwakwalwa kwarai a kanta iya abin da na faɗa wato ne iya sani na wal ilmu Allah to alaga ta malam tambaya ta gaba mai uzuri ga shan azumi amma tana shayarwa tana shayar da jariri mm. shi ne take tambaya shin ciyawa za ta yi ko jinkirin a ranka azumi bayan watan ramadan wani ya fi ciyawa abdalu ko rankawa abdalu to ita mai shayarwa ya danganta ga wace iri ce akwai wadda idan tana shayar da yaronta aƙalla za ta shayar da shi fiye da shekara ɗaya tana shayarwa to in ka ce ma rama wato bayan azumi ya wuce to shayarwar na ai bata kare ba har bayan azumi shayarwa take kuma ba ta iya yin azumi tana shayarwa to in in irin wannan matar ce wanda take koda azumin ya wuce ba za ta samu damar yin azumi ba saboda shayarwar dai tana nan lokacinta bai kare ba yaro bai gama shan nono ba to ita wannan sai ta ciyar saboda ba in ma azumin ya wuce ba za ta samu lokacin da za ta ranka ba to sai ta sai ta ciyar amma idan mace ce wadda tana shayarwa kuma wata rana ta dan shawuya ta sha azumi ko kuma tana ganin bayan azumin nan kaɗan yaron nan an yaye shi tana da lokacin da za ta wato ranka azumin mukan da ta sha to wannan sai ta bari ta azumi ya danganta ga matar da abin ya shafa in ta yi bayanin ga yadda take sannan sai a mata bayanin hukuncin da ainihin ya kamace ta wallahu alamu a yan wajen musulmi akwai tambayoyi amma na yi iyakar kokari ga fidda waɗanda ke da kamata juna wanda muka karanta don haka sai a yi muna hakuri amma ga wannan alga ta mala to aya suka rubuto suna neman ƙarin bayani to bismillahir rahmanir rahim wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura mastura hmm. to menene ƙarin bayani game da wannan aya to na farko ina ba da shawara ga wanda ya rubuta wannan tambaya ko da na baka amsa ka yi ƙoƙari ka dubo fassara ayan nan cikin alkur'ani mai girma daga cikin littafai wanda suke da saukin samuwa gare ka ko ainihin wato littafin nan na shek abubakar gumi allah ya ji kanshi ko ainihin eh, jalalaini ko wani littafi dai wanda ke iya samun samuwa gare ka da sauki amma abin da allah ta'ala ya ce duk lokacin da za ka yi karatun alkur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura to duk lokacin da za ka karanta alqur'ani to waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba kuma ba su san mai karatun alqur'ani ba kuma sa san karatun alqur'ani suna da niyyar za su cuta maka saboda kana karatun alqur'ani Allah ya ce kakka damu karanta karɓi karatunka mu za mu baka kariya za mu sanya maka tsaro mu hana su iya cutar da kai waɗannan wannan tsaro Allah shi ya sanya da zai tashi Allah na iya shagaltar da su Allah na iya sa mala'iku su kare shi Allah na iya ba shi kariya amma ya ce hijaban mastura wato ainihin kariya ko kuma shamake wanda yake abin ɓoyewa shamakin da kai baka iya ganin shi sai Allah ne yake ganin sa sai kuma wanda Allah ya so ya ganshi to Allah a takaice dai Allah zai baka kariya wato a lokacin da kake karatun alkur'ani kamar yadda na faɗa ina ba da shawara ga mai tambayar ya ƙara ya nemi ƙarin bayani a wani littafin da ya fi sauƙi gare shi na tafsirin alkur'ani mai girma wallahu alam a yan uwa jama'al musulmi insha Allah